ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين ba don Allah ya yi min baiwa da shari'a zuwa ga imani ba, kuma ya datar da ni zuwa gare shi, da ni ma na zama kamar ka cikin waɗanda za a halarto da shi a yi masa azaba kamar kai.